عن عطاء في المستهاضة أليس كذلك تجي مكتشي شرعي wannan matsala ce mai matukan muhimmanci in mutum bai haddace ta ba sai je shiga ya hada komai ya hausa na komai kuma ya kasa fita ya daura kai shi sharadi ya kasu kashe biyu sharadi wanda yake da tasiri a cikin abin da aka yi masharadi sharadi wanda ba shi da tasiri a cikin abin da aka yi sai dai kan wanda ya sharadin an fahimta muka ce ingancin sallah alwala sharaɗi ne cikin ingancin sallah ba haka bane ba in babu alwala aka yi sallah sallah za ta yi to wannan sharaɗin ya yi tasiri cikin mashuru an fahimta to sharaɗi ko wanda yake ba shi ya tasiri cikin almashurut abinda aka yi sharaɗin sai dai wanda ya sharaɗin shi ne yake tasiri a shi alaysa zalik aikin hajji in sharadin inganci shine mutum yayi da kudin halal alaysa zalik to in mutum ya dauki kudin haramu ya je aikin hajji a shar'ance ya tsira ya kai shi ko yana nan eh ya aka yi shiru a ya dauki kudin haramu ya je aikin hajji sai alkali ya ce baka yi aikin hajji na kanka har abada yayi ko bai ba Ya yi daban ya karbu daban yi daban karbuwa daban to wannan sharadin bai tasiri cikin aikin ba sai dai wanda ya yi aikin ne ba zai samu lada ba an fahimta shi ne matsalar da muka ɗauko jiya abinda malamai suke tattaunawa shi ne in aka ce mutum yana da mata biyar ko shida ko bakwai to ya za a yi su yi gado an fahimta waye ya ce lalle gado shi mata hudu kadai abinda aka ce shi ne tumuni ne nasu ba zai karu ba ba zai ragu ba amma su matan fa mutum yana da mata takwas ko bakwai suna cikin kafirci sai musulunta da waɗanda suka musulunta shi zama matarsa shi su duka kuma suka musulunta a lokaci ɗaya kafin ya zabi guda hudu sai ya mutu suwa za su gaje shi a ciki eh duk ne ba lallai sai hudu ba stumudin ne ba zai karu ba za su gaje shi kuwa za ka ce ba ta da gado tare muka musulunta kuma bai zabi kowa a kai na ba ba abin nan aka yi ba sai a cire wa'insu to shi ne matsalan mu ta jiya mutum yana da mata hudu ce saki ɗaya ba saki uku ba saki ɗaya ko biyu sai aka ce ai ba shi da iko ya aure sai ta gama idda ko don tana ƙarƙashin matarsa sai ya je ya yi wani auren wancan auren da aka ɗaura ya yi ko bai ba to ina matsayin wannan matar shi ne ya ce to in wancan auren ba a fahimci juna ba aka rabu sai dawo wajen matarsa yana da iko ya koma da ita dama rabo mana hakkinsa ne ya sarwantar da shi kuma ya dawo yana so abin shi sai ya koma da ita an yi aure ta zama matarsa ba su fahimci juna ba ne kuma ya sake ta <laughs> ba rikici ba ne ba ba rikici ba ne ba ba ka karanta fikihu ne abinda da kake karantawa a je a ji karatu eh, a sa ka sai nan amma a je a zauna a tattauna a ji menene da menene mai malamai ke ciki da wannan hayaniya duk ba za a yi za mu zo mu karanta wata magana yanzu ga an jima insha Allah a cikin matsaloli ku ga yadda malamai suke yi insha Allah an fahimta? Eh? hakkin shari'a ce tana yi mishi tana idda tunda tana karkashin igiyarsa in saki ɗaya ne ko biyu tana kan matarsa ran da ya gada masu ce na dawo da ke ba ta da zabi amma yin sakaci har ta gama idda sai an sake ɗaura aure eh shi ake yi ma idda ba haka bane ba haka <laughs> تولى مسألة قال أخبرنا يا علاء قال حدثنا عبد الملك عن عطاء في المستحاضة قال تدأ الصلاة في قروئها ذلك يوما أو يومين ثم تغتسل ويمي استحاضة tada'u salata yau za ta bar sallah a cikin wannan jinin ta ko jinin ko tsarkin kwana ɗaya ko biyu sa'annan sai ta yi wanka fa'iza kana inda ula nazarat mana farara ta farko abinda za ta yi shi ne in kana tariyatan tawadda'at wa sallat in ta duba jinin ta ga ba jini bane ja kalan jini abu ne kamar datti haka yace ba ba la'akari da wannan taje tayi ta tayi sallarta wa in kana daman akaratin zuhura in jini ne kalan jini ne ya fito to kenan ya zama istihaza kenan ba haila bane istihaza kenan sai ta jinkirta az-zahar zuwa la'asar sai ta yi wanka daya sai ta yi baki daya ta jinkirta magarba zuwa isha sai ta yi wanka daya ta yi sallah guda biyu baki daya ta yi jam'i sa'an nan sallah asuba shi ta yi mishi wanka shi kadai haka za ta yi ta yi fa in kana tariyatan tawadda'at wa sallat wa in kana daman daman akharat adh-dhuhra wa ajjalat al-asra thumma sallatuhuma bi ghuslin wahid fa idha ghabat ash-shamsu nazarat fa in kanat tariyatan tawadda'at wa sallat kana كان دما أخرت المغرب وعجلت العشاء ثم صلتهما بغسل واحد مفهوم فإذا طلع الفجر نظرت فإن كانت ترية توضأت وصلت وإن كان دما اغتسلت وصلت الغداة في كل يوم وليلة <coughs> ثلاث مرات <coughs> قال أبو محمد الأقراء عندي الحيض abinda wanda maganganun duk suka zo shine in abinda ta gani din wajen baya rabuwa da wannan zai fito abu kaza zai fito in jini ne tabbas jini ne to bai ce haila ba ne yace istihaza ne kuma mai istihaza aka ce mata ta jinkirta a zahar kusan la'asar sai ta yi wanka ɗaya sai ta hada su ta yi haka magaruba da isha asuba ta yi kaɗai yasa wannan jinin sai ya ba shi hukuncin istihaza ne bai ce haila ba amma abin da ya fito din. ta gani ba jini ba ne tari kaman ruwan datti ka za sai ce a ba shi da wata alaka ta je ta alwala ta yi sallar ta duk wannan magano abin da aka faɗa ki an fahimta alhai salasatu quru'in to salasata mi hiyazin aw tahar alqur ana ana ce ma alkur tsarki ana ce haila an ce tsarki da tsarki ake magana an ce haila lokacin haila ake magana أم فهمت قال أخبرنا يحيى بن يحيى قال أنبأنا أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن عكرمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف واعتكف معه بعض نسائه منذ الله اعتكافي ويسكن ما تسأل سكش اعتكافي تاردش وهي مستهادة ita wacce ta shiga itikafi tare da manzon Allah din nan ta shiga itikafi alhalin kasancewa tana da istihaba taraddama tana ganin jini fa rubbama wada'at at min ad-dami lokaci wani lokaci shi ta sa kariya karkashin ta saboda jinin da ke fitowa me wannan magana ke nunawa yana magana tana nuna cewa jinin istihaza ba ta hana ibada ba haka bane ba وزعم أن عائشة رأت ماء الأصفر yace ai yariya cewa na Aisha ta ga ruwa mai kaman jaja haka kaman ruwan datti kaman menene wa qalat kana hadha shay'an kanat fulana tajiduhu yace irin wanda wacce take gani kenan to jini ne ko datti ne ko menene tunda an bashi hukuncin istihaza ba zai hana ibada ba an fahimta قال أخبرنا أبو النعماني قال حدثنا عبد الواحد عن الحجاج قال سألت أطاعا عن المرأة تطهر من المحيض ثم ترى السفرة أنت ما أطاع ما شتنا حيلا سيدنا تيساركي bayan ta yi tsarki kuma shi ta ga wani abu kamar jaja haka kamar da haka kamar ruwan kasa qala tawadda yace wannan baya hana komai alwala za ta yi ta ibadanta Tun da lokacinta ya cika ta gama hailanta kenan duk wani abin da ya zo ko dai datti ne ba wani abu bane ko kuwa istihaza ne baya hana ibada an fahimta to ga dai abubuwan da abin da malamai suke faɗa <laughs> eh? Aa, ya ka ce dauraya ai kaga kai an baka kalolin jini guda nawa ne guda shida ne to sai aka zo kuma mai zuwa kaman kasa kasa kaman rawaya kaman meye da menene ba su ne asalin kalan jini ba to amma in cikin haila ne aka gansu jinin haila ne amma bayan an gama haila aka gansu ba haila bane istihaza ne tsarki ne an fahimta eh قال أبو محمد قرأت على زيد بن يحيى عن مالك وسألته عن المرأة كان حيضها سبعة أيام فزادت حيضتها قال تستظهر بثلاثة أيام asalin istizhari kenan imam malik shine ya faɗi wai shi kadai ke faɗan shi ke da hukuncin istizhari sauran malamai sun ce babu zance babu wani zancen istizhari an fahimta mace tana da haila kwana bakwai ko kwana tara ko kwana biyar sai lokacin ta ya cika kuma sai ta ga wani jini sai ce tazhiru fa bi salasati ayyamin sai ta yi tsokaci kwana uku tana jira ta gani kwana uku har matukan bai wuce kwana goma sha biyar ba tana cikin jira kenan to shine malamai suka yi imam malik ca akan haka suka ce imam malik ai ka rawaito hadisi kuma ka zo ka fadi fatawa da ta saba da wannan hadisi to izar malami ya rawaito hadisi kuma ya ga ra'ayi fal ibratu to قوله تستظهر بثلاثة أيام كان مذهب مالك رحمه الله في المبتدعة شما استظهار إمام مالك بقوة يتبفى سي وجه دا وجه في المبتدعة وفي التي لها أيام معروفة فيزيد حيضها أنهما تقودان إلى كمال خمسة عشر يوما وتتفارى لو تتسن الآدة سوني إنجني يزرتي to shine su yi istizhari su kara kwana uku su kara kwana uku matukan bai wuce kwana goma sha biyar ba in ya wuce kwana goma sha biyar sai a ce istihaza ne sai su yi wanka su yi sallah to me yasa ba ba shi wancan wannan hukunci ba tun farko suka ce ai istizhari ana yi ne don yin ibada ba don ajin ibada ba yin ibada ahwatu yafi da a ajin ibada an fahimta فإن زاد فهو استحاضة قال ابن عبد البر كوسوش مذهب مالكية كنا ابن عبد البر النمري هو يا أجك مذهب إمام مالك كيرس su kai matsayin imam malik manyan malamai ne sun kare mazhabi sun daraja malamin su to shi me yace ibnu abdul bar yace summa raja'a fillati laha ayyamun ma'rufa an tastasira bi salasati ayyamin ala adatiha ma lam tujawiz 15 yawman sa'annan summa raja'a sa'annan ya dawo daga wancan fatawan fillati laha ayyamun ma'rufa dangane da macin da take da kwanakin da ta sai ta al'ada ta saba yin haila yace in kwanakinta suka cika ya gama kenan ba sai ta istizhari ba hailanta ta cika to abin da ya zo daga baya fa shi a ɗauka istihaza ke an tasasira bi salasa ayyamin ala adati ma malam tujawiz 15 yawman ihtiyatan lis-salati sai ai ihtiyati masalla ihtiyati ana yi ne masalla ba ana yi ne akasin sallah ba sai ta yi ihtiyati ta yi sallanta sai suka ce mace ta yi kuskure ta yi sallah da haila tana tsammanin ba haila ba ne ya fi sauki da ta yi kuskure ta daina sallah alhali ko ba haila ba ne istihaza eh haka ne ثم تغتسل بعد ذلك وتصلي وكذلك تستظهر المبتدأ على على أيام لذاتها wace ta وتتفارق حيلا كما wai za ta yi istizari kwana uku to za ta yi ta istizari ba ta san ki ta shi a ce sai a duba yan uwanta ko sa'o'inta ko danginta kwana nawa suke yi sai a doki wannan kwanakin a yi mata hukunci malam tujawiz hamsata ashara yawman ثم تغتسل أيضا وتصلي ma zada da zalika da mustihadatin la yamna'u min as salati. suka ce za ta yi ta wa matukan bai shige kwana goma sha biyar ba in ya shige kwana goma sha biyar zai ce a yanzu ba haila ba ne istihaba ne shi aka ce me ya hana ku ɗauki wannan hukunci tun farko al'adar ta na cika sai ku ce ta gama haila me ya zo daga baya sai ku ce istihaba ne me yasa dalili da ya kai kwana goma sha biyar kun gamsu cewa ba haila ba ne istihaba ne ولا استظهار عنده إلا لهاتين المرأتين babu istizhari wajen imam malik ma sai dai wayannan guda biyu wacce ta fara da wata take da al'ada fi hazaini almawdi'aini a cikin wayannan wajeje guda biyu waja'al al istizhar thalathata min liyastabina fiha infisalu dam al-hayd min dam al-istihada an dauki wannan kwana uku sai a ce saboda a samu a tabbatar da bambanci tsakanin jinin haila da jinin istihaba mhm. istidlalan bi hadisu hirami bin usman to akwai wani wanda yake shi ba a karban hadisin shi shi ya rawato hadisin da suka dogara kan shi suna wannan maganar an ibn jabirin an jabirin anna asma'a binti bir murshid aw al-harisiyya kanat tustahadu wannan matan ta kasance tana haila istihara فسألت النبي صلى الله عليه وسلم wai sai ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an zalika fa qala sai manzon Allah ce iqudi ayyamaki allati kunti taqudina thumma istazhari bi thalathin sa'annan ki istizhari da kwana uku thumma igtasili wa salli sannan ki wanka ki sallah to da wannan riwaya ta inganta to shikenan an samu riwaya kenan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala ibn abdul bar وحرام بن عثمان متروك الحديث an fahimta matrukul hadis mujtama'un ala tarhihi li da'afihi wa nakarati hadisihi hatta laqad qala al-imam ash-shafi'i rahimahullahu الحديث عن حرام ابن عثمان حرام طيب سيتي قلت وقد أنكر جماعة من العلم من أهل العلم والفقه وعلى رأسهم إمام الأئمة إمام الأمة وفقيه السنة الشافعي رحمه الله أنكر مسألة الاستظهار التي قال بها مالك بن أنس ميسا ذلك أن المرأة إنما تستظهر بأن تصلي إن شكت إذا شكت أنا برت استظهاري نيت أنت لا شك أشكي صليك وأنا أكو أغني ميسي فارو بس أشكي لين الصلاة بزوق وأنا أكو تربى ولا تستظهر بترك الصلاة قال الإمام الشافعي رحمه الله وما قاله مالك خلاف ما رواه وما قاله مالك خلاف ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تدعو الصلاة عدد الليالي والأيام التي كانت تهيضين يا رويتو daga منزو الله بين منزو الله يفداكينا فترك مالك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وأسقط عنها الصلاة أيام أيام برأيه العبرة بما روى الراوي لا بما رأى da za ka yi hadisi sahihi ya tabbata amma kai ijtihadin ka ra'ayinka sai ka fahimci wata ma'ana daban to sai matsalar ta zo ta kawo rikici sai malamai suka ce al an fahimta وقال ابن عبد البر معلقا على حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في المستحاضة فيه رد لقول من قال الاستثار يوما ويومين وثلاث وأقل وأكثر لأنه أمرها إذا علمت yace wannan da aka ce in ta cika kwanakin hailanta an hana istizhari kenan don an ce mata in kwanakin hailan ke cika kin gama babu wani zancen istizhari kenan ko أن حيضتها قد أدبرت وذهبت أن تغتسل وتصلي ولم يأمرها أن تترك الصلاة ثلاثة أيام لانتظار حيض قد يجيء أو قد, أو قد لا يجيء أنا ما قال من يمال مالك فوق والاحتياط إنما يجب في عمل الصلاة لا في تركها والاحتياط إنما يجب في عمل الصلاة لا في ترك الصلاة ولا يخلو قوله عليه الصلاة والسلام في الحيضة إذا ذهب قدرها أن يكون أراد الانقضاء وأن سيسك جيكم ما قالوا ما سووا حق كده تشيني إن كما إرن وأن مسألة إن كذو كترد رواية صحيحة أكو إمام مالك رويته ko ba shi rawaito ba sai kuma imam malik ya tafi wani ra'ayi daban abinda za ka yi kana neman masa uzuri ne abinda isa ya ce kaza abinda za ce kaza amma ba za ka dauki maganar sa kai ka gaba ka yi karo da maganar manzon Allah ba. don suna cewa jahilci ne jahalu mutum ya kulla jayayya tsakanin maganar manzon Allah da maganar kowane faƙi. eh matukan manzo Allah ya faɗa to babu wani faqihi da za a dauki maganarsa kuma ai karo da maganar manzo duk abin da za ka yi wannan lokacin ba kana kare maliku ba ne kana zubar mishi martaban shi ne kana zubar mishi mutuncin shi ne kana zubar mishi kaza kaza kaza ne ba kare shi kake yi ba an fahimta to an gama da wannan babu ko to za a shiga wani babi kuma mace tana zaunin ta lafiya lafiya karfe 1 12 da rabi azhar ta shiga kenan ko sai ta ki tashi ta yi sallah tana cikin wannan lokacin a ce kan a ce biyu da rabi kuma sai ga haila ya zo mata za ta yi tashi ta yi sallah eh ba zai yi ba zo haila ta zo to in ta gama hailanta wannan sallah ina hukuncin za ta rama ko ba za ta rama ba sai suka ce da lokacin sallah ya shiga wajibi ne a kanka ka tashi kai sallah ko kuwa a'a kana da dama ka cinkirta har zuwa minti 30 awa daya kana da dama to wannan daman da take da shi shi wasu suka ce ai tana da dama wasu suka a tunda sallar ta wajaba a kanta tana da daman ta tashi ta yi sallah ai za ta yi sallah ta bata tashi ta yi ba har wannan ailar ta zo in ta gama za ta rama eh masalar mata duk littafin fikihu duk littafin fikihu kitabun salati kwana uku kun gama kitabun saumi kitabun zakati kitabu amma in kuka shigo abin da ya danganci mata mace an kama kenan masaloli, mas'aloli, tun daga girmanta tun daga aurenta sadakinta zihari hainene haila nifasi haihuwa menene saki masaloli burjak abin da ya danganci mace ai ba karamin rikici ba ne. daraja ce ta kama ta haka Malik da darajar shi da ilimin shi da komai da matsala ta kai da ce wannan matsalan ku je ku tambayi mata su suka fi sani aka ce alƙassatul bai za ya ce a ta ya ce da aka da aka binciko sai ga ashe mata ma sun fi kowa sanin mece ce alƙassatul bai za kai za karanta ne a fassara maka ita kuwa ci ita ke ita eh, yana tare da ita da kai da ita wai fi sanin wannan ita ce ahlu zikiri a wannan lokaci ba kai malamin fikihu ba ko باب المرأة تطهر عند الصلاة أو تحيد an fahimta? ko tana cikin sallah a zahar ta raka a biyu kan ta gama shi haila ta zubo mata ba za ta karasa sallan ba inda tsarkaka za ta rama sallan a zahar ko ba za ta rama ba an fahimta? mar'ati ta tuhuru inda salati au lokacin sallah ya shiga sai ta gama da haila ko ko a lokacin sai ta yi tsarki lokacin sallah to za ta yi wannan sallah lokaci ya shiga ba ta da tsarki tana cikin haila amma ana cikin wannan kafin lokaci ya fita sai ta tsarkaka wayan nan matsaloli duka ba abin da yake wahala da malamai kamar matsalar da ta zanganci mace kuma dole sai an tantance an tabbatar da shari'a an fahimta قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا عباد بن عوال عن هشام عن الحسن قال يتي إذا طهرت المرأة إذا طهرت المرأة في وقت الصلاة فلم تغتسل وهي قادرة على أن تغتسل قضت تلك الصلاة انت سيد أركك ألوكة الصلاة falam tattasil bata tashi ta yi wanka ta yi sallah ba kuma tana da ikon da za ta yi har lokaci ya wuce za ta rama wannan sallah abinda wannan ya faɗa ke idza tahuratil mar'a ko mas'ala ta ɗaya kenan ko an fahimta sai ta yi taimama ba man la yajid ma'an Eh, me yake mai maruwa in ba a kasa eh? wani irin iko sallah aka ce kai sallah salli ka'iman fa in lam tastati fa in koda da lissafi a cikin zuciyarka assalamu alaikum sallah ya gaba babu inda aka ce musulmi yana da ran shi ya rabe mm, yana kwanci mm, kare sallah an fahimta قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا عبد الوارث عن عمر عن الحسن قال إذا صلت المرأة ركعتين ثم هاضت fala تقضي إذا طهرت ta tashi tana sallah azhar ko la'asar sai raka'a biyu shi haila ta zo mata sai ta cika sallar sai ta yaya to shikenan in in ta tsarkaka sallah azhar dai babu ko la'asar to in ta tsarkaka za ta rama ko ba za ta rama ba shi sai ba da hukunci ce ba za ta rama ba me yasa eh eh a ba zace haka Allah yake sa mata ba Ba haka ake fikihu ba ba da karfi ake shiga babu fikihu eh. me yasa eh kafin hailar ta zo mai ta yi har ta fara sallah ta tashi ta yi ta yi ya kokarin ta fattakullaha mastata'tu abu ne fi karfin ta ba yin ta bane ba laifin ta bane abu ne ya girshe ta don ta tashi ta yi akwai bambanci tsakanin wacce ta tashi ta yi alwala tana sallah hailan ta zo mata da wacce take zaune ba ta tashi ta yi komai ba ta ce ai lokacin azhar na da tsawo kanta an kara kuma shi hailan ta zo ba za ta yi ba to bayan ta tsarkaka fa aka ce za ta rama wai suka ce ba za ta rama ba amma zancen ta rama shi ne fi karfi ka taba tunanin a ce mace tana ta fara sallah a zahar ta raka biyu haila ta zubo mata menene hukuncinta to kaga hukuncin gina yi eh sai a tashe ta daga bacci sai ta haila yaushe ta shiga bacci a lokacin da lokaci ya shiga ko ku kafin lokaci قال محمد بن عيسى قال حدثنا المعمري أبو سفيان محمد ابن حمير عن معمر عن قتادة قال قال وحدثنا أبو معاوية قال حدثنا حجاج عن عطاء في المرأة تطهر عند الظهر فتؤخر يتي تطهر عند الظهر فتؤخر غسلها حتى يدخل وقت العصر قال تقضي الظهر تاتركك a lokacin akwai sallar akwai lokacin azhar lokacin azhar ne ta tsarkaka to sai ba ta yi wanka ba har lokacin la'asar ya shiga qala tusalli zuhura sai ta sallaci azhar sannan ta yi sallar la'asar me yasa saboda ta tsarkaka akwai lokacin azhar an sallama malamai ko akwai azanci an sallama قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن الحسن هكشي ما يفدا وعن مغيرة عن عامر وعن أبيدة عن إبراهيم سودك سكتي في المرأة تفرط في الصلاة حتى يدركها الحيض mace ce ta yi sakaci a cikin sallah lokaci ya kai ba ta yi ba sai haila ta zo mata قالوا تعيد تلك الصلاة لو لوكا صلى يا إيسي تيسكا تيبا تتاش تايبا سيحي لا تزومتا بزاتا يبقى مكينا انت تصرككا زاتا راما وانا صلى أم فهمتا أنا دجاني قال أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد عن حماد بن أبي سليمان وعن يونس عن الحسن في امرأة حضرت الصلاة فف... حضرت الصلاة ففرطت حتى حاضت قال تقضي تلك الصلاة إذا اغتسلت yana yana neman bayani ne lokacin sun da aka yi sai ta sakaci har haila ya zo mata in ta yi wanka za ta rama wannan sallar قال أخبرنا سليمان ابن داود الزهراني قال حدثنا أبو شهاب عن هشام عن الحسن وعن قتادة قال سكتي إذا ضيأت المرأة الصلاة حتى تحيض فعليها القضاء إذا طهرت وين كده in ta yi sakaci har haila ya kama ta bata yi ba to in ta tsarkaka za ta rama wannan sallar قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا حسن المغيرة عن الشعبي قال إذا فرتت ثم هابت قضت إذا فر فرطت ثم هابت قضت ويمكن أنت يسكتي هاي لا يزومتا لو كان كنت تتركك ذات راما جينا قال حدثنا سعيد بن المغيرة قال ابن المبارك حدثنا عن يعقوب عن أبي يوسف عن سعيد بن جبير قال إذا حاضت المرأة في وقت الصلاة فليس عليها قضاء kaga sabuwar magana in mace ta yi haila a lokacin eh wai ba za ta rama wannan sallah ba kaman yanzu ba lokacin la'asar ba ne tun daga karfe nawa la'asar ya shiga ba ta tashi ta yi sallah ba har zuwa war haka shi haila haila ta zo mata ai ba daman ta yi sallah kuma tun ta tsarki ta tsarkaka za ta rama wannan sallar la'asar a'a a wannan maganar suka ce ba za ta rama ba za mu zo mu karanta za ta rama har azhar saboda me suka ce ai la'asar ta shiga ka ce eh ai azhar da la'asar lokacin suna haduwa ana hada su in za a yi jami ana hada su shi yasa za ta rama azhar da la'asar ana fahimta qala قال أبو محمد يعقوب هو ابن القعقاع marwa wa abu yusuf شيخ مكي qala akhbarana hajjaj قال حدثنا حماد An عن حجاج وقيس عن عطاء قال إذا طهرت قبل المغرب Izan ta tsarkaka kafin rana ta رانا magariba ta shiga, to akwai bashin azhar da la'asar kanta saboda azhar da la'asar suna da sharaka a cikin lokaci ba azhar da la'asar ake hadawa ai jam'i ba magaruba da isha hada ai jam'i ba to ai lokacin su yana lokacin su ɗaya ne ke wa idza tahurat qabla al-fajr sallat al maghrib wal isha kafin al-fajr ya keto ya fito sai ta tsarkaka to akwai magaruba da isha kan kafin ka shiga kafin in ta yi tsalla su ba ke ƙala akwarana hajjajun ƙala haddasa hammadun an aliyu bin zaidin an sayid bin musayib mislahu ƙala akwarana abdullahi bin muhammad an abi bakar bin ayyashin an yaziri bin abi ziyad an miƙsamin an ibn abbasin mislahu قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال أنبأنا يونس عن الحسن في الحائض تصلي الصلاة التي طهرت في وقتها فيكما فتوسع ميحيلا ذات صلى لتسركك لي أتكل لوكتش صلى توتي باشكرت كينا تو إنما أنا وانا مغنى تصلي الصلاة التي طهرت في وقتها الآن هل نحن في وقت الظهر أو وقت العصر وقت العصر طيب فما, فما بال وقت الظهر انتهى انتهى لا ايه مجوى آه. الظهر يوشيني لو lokacin الظهر كيف fita وقت العصر ايه وقت العصر yaushe lokacin azahar ke fita <coughs> faduwar rana mana suna haduwa da mana almuktari kenan kuke magana kafin la'asar amma zaruri fa yanzu mutum zai sallar azhar kaza'i zai ko ada'i eh kaza'i ada'i zai to mana lokacin lokaci biyu ne ai muktari da zaruri معنى ضرور الظهر سنا حدوا دا مختار لأثر في وقت واحد سو كما سنا وچي وإذا أنت الله أكبر درانا تافاج قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيه عن أطائن <coughs> <coughs> وعن طاووس وعن طاووس suka ce قالوا سكتي إذا طهرت الحائض قبل in mai haila ta samu ta yi tsarki kafin alfijiri sallatil maghriba wal isha'a wa idza tahurat qabla ghurubi shamsi sallatil dhuhra wal asra magana ta fito قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن الحكم في الحائض إذا رأت الطهر آخر النهار صلت الظهر والعصر وإذا طهرت آخر الليل صلت المغرب والعشاء أنا أغاني أكو to haka za a yi karatu fa da gumi da jibi da komai a yi sai an tashi gobe ko jibi malam wata mata ta tambaye ko na ta mai makasala kaza kaza kaza kaza zan yi ba ta fatawa da abin da muka karanta to ina ma nan karanta zan yi zan yayi na faɗa mata yayi to me aka yi me aka zauna aka yi awa ɗaya da rabi ko awa ɗaya a adda gumi إيه؟ قال أخبرنا محمد ابن يوسف عن سفيان عن ليث عن طاووس مثله قال أخبرنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا شوبة عن المغيرة قال كان إبراهيم يقول إذا طهرت عند العصر صلت الظهر والعصر قال أخبرنا أبو زيد قال قال شؤبة سألت حمادا قال إذا طهرت في وقت صلاة صلت wannan tasirin hasili kenan in ta yi tsarki a cikin lokacin sallah ta yi wannan sallar wannan sai an faɗa kuma a'a akwai magana duk abin da kaga sun fada na da ma'ana in ta yi tsarki a cikin lokacin sallah za ta yi sallan wannan me yasa a lokacin da sallar ta waje ba tana da tsarki ta waje ba a kanta eh ba ta waje ba a kanta ba yaushe ta waje ba a kanta yanzu da ta yi tsarki din eh tunda lokaci bai قال أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد عن يونس وهميد عن الحسن عن أنس قال إذا طهرت في وقت الصلاة صلت تلك الصلاة ولا تصلي غيرها وقت الصلاة يتي إذا طهرت في وقت صلاة in ta tsarkaka a cikin lokacin salatin wata sallah sallat tilka sala sai ta sallaci wannan sallah wala tu tusalli ghairaha ba za ta sallaci wani wannan sallar ba ina ma'ana wannan maganar eh Eh. akan maganar da aka yi jami'i din nan guda biyu eh. tsakanin da la'asar shi kenan qala abu muhammadin karatu ala zaid bin yahya an malik wa sa'altu an al mar'ati taturu ba'da al asr qala tusalli an tambayi malik mace ta yi tsarki a cikin lokacin la'asar yace za ta yi azhar da la'asar qultu fa in kana turuha qariban min maghrib ash in tsarkin ya zo ne dab da faduwar rana fa قال تصلي العصر ولا تصلي الظهر ولو أنها لم تطهر حتى تجيب الشمس لم يكن عليها شيء شيكي نقول ايه wanne كارشي ايه to faɗa mu ji zuwa shi nan mhm. eh an tambayi abdullahi za ka roki wannan fatawa ya ce a hadati ne gunga tun jiya da muka ɗauko duk maganganun da ake fara hadati ne na malamai hadati ne na malamai eh matsaloli ne masu rikici shi malamai sun yi fama sun je sun dawo sun je sun dawo shikenan shi a saman ma mutane al'umma mafita an fahimta to wannan matsala ce ita ma mai girma idza ikhtalatat ala almar'ati ayyam haidha fi ayyam istihadatiha kogolwan za ta yi dauka ko ta dau zafi ba za ku iya dauka ba ta yi yawa ko to da za a ce in ka koma gida ko da daddare ko da sakandare ko da safe ko da mai ka maimaita waɗannan matsaloli ka zama malamin fikihu duk sa'an da ka samu rikima gogo za ka yi warware amma ka je ka ajiye sai sati mai zuwa ka ɗauko ka dawo ba abin da za a yi ba abin da za a yi wayannan matsaloli duk duk abin da ke faruwa fa a cikin mutane mutane ke kirkiro kowa yana son yayi abin da ran shi ke so ne ka gani ba hirabi ke na wajen sallar liman ba to hurumin sa ke to kamata yayi waɗanda za su tsaya bayan shi su zama malamai bayan su zama malamai kuma su dace da shigan mutanen garin kano a sa riga da hula da menene da menene to sai mutum ya taso daga gida zai zo sallah ya shigo sallah yana kallon limamin da za ka bi sallah ya ce ka tsaya nan ya ce a ah, shi ga inda yake so ya ya za a yi da shi limamin da ka zo bi sallah shi nuna ma ga inda ya kamata ka tsaya shi ga mutu ya ɓata ran shi jajikin shi ga inda yake so nan zai tsaya kaga ka zo sallah kenan bin liman kana son ga abin da kake so ba wanda zai iya canza ka kana ganin ba komai bane ka manta da wannan abin da kake zai haifar da babban matsala ni ga abin da nake so shi nake so sarki ga abin da yake so shi yake so gwamna ga abin da yake so shi yake so shugaban kasa ga abin da yake so shi yake so kowa ga abin da yake so shi yake so masu su ma ga abin da suke so shi suke so yaushe za a zauna lafiya babu wata doka da za ta ima mutane saiti tun da ka taso da gida ka zo yin sallah kuma kana ganin limamin nan shi kan bi sallah kullum ya ce ma a ka tsaya nan dole ka bi Abin da ake la'akari da shi in ka sa rigar ka kowace irin riga ne masu cikin tasu da al'aura sai ka zo ka yi sallah ka sallar ta yi amma akwai adab da ake so a kiyaye daga inda limamin hurumin liman kenan cin nan ko to kamata yi waɗanda za su tsaya bayan liman daga nan zuwa nan mutane ne da suka sa riga da hula da komai da komai kamala ba za su zo da gajeruwar riga ɗan gwajo ga rubutu nan ga zane nan ga mai ya dace? ya dace da al'ada ya ma dace a yana da makyan kallo to shi tun da ya zo masallaci inda yake son yi sallah kenan kuma ka yadda za ka bi liman sallah limamin ya ce maka kai kaza kuma masallacin suka kawo mai wanda zai ta sahu ya ce malam ka je can malam a'a sai kowa kowa shi dai ga inda yake son ya tsaya bayan liman To in ba don yanzu da Allah ya rufa asiri babu limamin da alwalansa ke warwarewa ba in ka tsaya baka iya komai ba magarba ko isha liman ya jawo ka ya za ka yi abin da ake fama ba ke nan sai ya zo sallah ya sallah ga liman ga ladan ga mai kula da sahu a yi aishi dai tun da nan ya tsaya shi nan zai tsaya nan to ya za a yi da kai dole ka bi doka ka bi dokan masallaci dokan masallaci din nan ba rena ka ta yi ba a'a tana tarbiyyantar da kai ne kana bukatar jagoranci da shugabanci liman shine ke ma jagoranci da shugabanci a nan masallacin shine shugaban kasanka shine gwamnanka shine sarkinka dole kai masa biyayya saboda shi za ka yi masa biyayya ne ku kai ina zuwa Allah sai ka kiya kai ba za ka yi ba wannan shi ma ga abin da yake so shi za a yi wannan abin da yake so shi za a yi gwamna abin da yake so shi za a yi sarki abin da yake so shi za a yi shugaban kasa abin da yake so shi za a yi kun ga rayuwar yadda ta zama ku yanzu kano baki ɗaya da girmanta da mutane da hannuwa take <laughs> najeriya baki ɗaya hannuwa take